والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيومنا 25 ga watan Zulqa'da haka ne hijira biyar, wanda ya zo daidai da sha tara ga watan tara miladiya hudu. cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muktasaru shama'ilin muhammadiyya na sheikh muhammad nasiruddin albani wanda ya rairayo shi daga babban littafi na al'imam a tirmidhi a shama'ilin muhammadiyya wannan shi ne darasinmu na na ɗaya. karatun da ya gabata mun shiga babu ma ja a wa tawadu'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yake magana dangane da tawali'u na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu tashi kan hadisin anas kenan ko wa anhu radiyallahu anhu qala an karbo da gare shi shi anas Allah ya kara masa yarda yace hajja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala rahlin rassin wa alaihi khatifatun la tusawi arba'ata darahim wa qala allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'a an karbo daga anas Allah ya kara masa yarda yace hajja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je aikin haji ala rahlin akan wani abin hawa rassin wanda yake tsoho wa alaihi khatifa akan shi akwai wata shimfiɗa la tusawi arba'ata darahim ba za ta yi dirhami hudu ba faƙala ya ce allahumma ja'alhu hajjan allah ka sanya shi hajji ne lariya a fihi babu riya a cikin shi wala sum'a babu kuma jiyarwa babu son aji wa fi riwaya a wata riwaya kunna nara samanaha arba'ata darahim mun kasance muna ganin kudin wannan shimfidar da ke kan hawan abin annabi sallallahu alaihi wa sallama kudinta shine dirhami hudu walam mastawad bihi rahilatuhu da abin hawan sai daidaita da shi qala sai ce labbaika bi hajjatin ya Allah na amsa maka na amsa maka da aikin haji la sum'ata fihi babu san aji a cikin shi wala riya babu kuma riya wannan hadisi na Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yana mana bayanin irin yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je aikin haji hajja rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je aikin haji mun riga mun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hajji kwaya ɗaya a rayuwarsa shine kuma wanda ake kira hajjatul wada wanda daga shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai ƙara yin aikin hajji ba to manzan Allah ya je wannan hajji din ala rahalin rassin za mu ga ya sanya mana namba ta ɗari uku da sittin da tara arrahal ma yudau ala zahril ba'ir lirrukubi da ake kira arrahal shine abinda ake ɗorawa a bayan raƙumi lirrukubi alaihi dan a haukan abin a zauna wa huwa alqatab shine kamar siddi ko mahayi abin da ake dorawa a haukan shi kun san ba a hawa kan raƙumi haka tsuran shi yawanci akan haushi ne bayan an yi shimfiɗa a kusan ma duk dabbobi akan haushi ne bayan shimfiɗa yadda za a iya hawa ba komai akai kai ɗin ana hawa ba komai akai, kai amma galiban akan ɗora wani abu kamar raƙumi za ka tarar siddin shi kamar ma akwai katako a jiki yadda an ɗora mutum zai zauna ji daɗin zama to wannan shine rahal wa huwa lil ba'iri kasirji lil faras lil faras shi ar-rahal dangane da raƙumi kamar matsayin sirji siddi ne ga doki kalmar ras da ya ce rasin ai albali wanda ya ratattake ya lalace tsoho shine ma'ana rasin domin za Allah ya tafi aikin hajji ala rahalin yana kan wani mahayi abin da aka shimfiɗa kan dabbarsa da ya hau rassin abu ne tsoho ba mai ado ne, ba mai tsada bane wa alaihi akan wannan mahayin Katifa, akwai wata shimfiɗa suka ce katifa shimfiɗa kisa'un kama wani mayafi ko bargo ko wata shimfiɗa za ta koyo da take da zare a jikinta ko take da zane a jikinta la tusawi arba'ata darahim ba za ta mai hudu ba dan a nuna maka cewa ba wata aba ce mai tsada a kai kun sai yanzu ga masu mu'amalar doki wata kwalliyar dokin za ta yi mutum kaza ɗinki to in kaga kwalliyar da za a doki tsakanin abin da za a ɗora na siddin da kayayyakin da za a haɗa masa da menene inda za a cire to sai ta sai ma'ana kayan mutane da yawa to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai irin wannan kwalkwalewar ba kuma duk da haka qala manza Allah ya ce Allahumma ya Allah ij'alhu hajjan Allah ka sanya shi hajji la a fihi wanda babu riya a cikin shi wala sum'a babu kuma san aji sine suka ce to wannan shine mahallin shahid Haza min azimi tawadu'ihi yana nuna girman tawaru'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idh la yatatarraqu as-sum'a illa liman hajja 'ala al-marakib an-nafisa domin ba da za a yi ma ya zama abin aji hajjin ya zama na abin aji ne sai ga wanda ya je aikin hajji akan abin hawa mai tsada shi ne zai ce ina ma aji labari to dama maza Allah ya hau abin da bai da tsada ka ga ma'ana babu ma tunanin cewa dan aji ne ko wanda ya sanya tufafi na alfahari shi ne zai so a ji shi a gan shi amma wanda ya tafi cikin kaya irin wannan ba ma tunanin cewa a ji shi a gan shi amma duk da haka saboda tawazu na manzan Allah ya ce ija ija'alhu hajjan lariya afi ka sanya shi hajjin da babu riya a ciki wala sum'a babu kuma san aji wannan ya nuna mana tawali'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan yana gwada mana bukatar da'ima mutum ya dinga kokari yana roƙon Allah ya tsarkake mai niyyarsa a da abin da zai aikata kun ga manzon Allah shine afdalul khalqi kuma babu yadda za a yi manzon Allah yi ibada dan riya ko manzo Allah ya dan aji amma da aka yi ce Allahumma ja'alhu hajjan la riya fihi wala sum'a to ina ga mu kuma min babi aula da aka duk lokacin da kai sallah ko kai azumi ko kai wata ibada to ka dinga roƙon Allah Allah ka sanya na yi dan kai Allah ka sanya na yi dan neman yardanka ko ladanka kada ya zama na baka wannan addu'ar ka shagaltu da kanka ka amintu da kanka komai zai iya faruwa to kuma haka nan musamman wanda suke zuwa hajji duk shekara saboda wadata da Allah ya basu ko zuwa umara di shekara saboda wadata da Allah ya basu wanda akwai bukata su dinga yawaita addu'a kada ya zama riya kada kuma ya zama dan aji to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana irin wannan addu'a wa fi riwaya a wata riwaya kunna nara manaha. muna ganin kudin wannan mahayin abinda manzon Allah ya hau arba'ata darahim dirhami hudu ne dirhami hudu ne falamma stawat bihi rahilatu da abin hawan ya daidaita da manzon Allah ma'ana ya hau ya zama daidai a kai. wannan da cewa dirhami hudu ne yana gwada maka rashin tsadarta a wancan lokacin dirhami hudu ba wani abu ne kun san dirhami ya fi dinar dinar shine gaba sai dirham ne yake bin bayan dinare to don haka a ba ma dinare hudu aka ce ba dirhami hudu da manzan Allah ya abin hawan ya daidaita ƙala sai ce labbaika bi hajjatin Allah na amsa maka da aikin haji la sum'a fihi babu san aji a ciki sum'a shine mutum yayi abu dan aji labari wala riya babu kuma riya a ciki to abin da ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aikin hajin shi kirani yayi mun san kirani ko ka hada aikin haji da umara a lokaci guda ma'ana idan ka je makka ayyukan da za ka yi aikin hajji ne da umara a lokaci guda shi ake kira kira ne. akwai tamattu'i tamattu'i ne idan ka je ka fara yin umara ka je makka a cikin watannin aikin hajji sai ka yi umara da ka gama umara ka cire kayan ka shiga kayan gida ka dawo normal kamar yadda kowa yake ranar takwas ga wata sai ka sake niyya daga masaukinka ka sanya ihramin ka kai niyya aikin hajji to wannan shi ake kira ta matu'i. yin umara da aikin hajji amma daban-daban akwai kuma al-ifrad shine yin aikin hajji kadai zalla tsura to nan manzo Allah ce labbaika bi hajjatin na amsa maka da hajji wasu na kama hujja da wannan akan ce manzo Allah ifradi yayi tunda bai ce labbaika bi hajjatin wa umratin ba ka ce manzo Allah ifradi yayi to amma abinda ruwaye suka tabbatar kuma suka ingantattu manzan Allah ni yayi wannan ya zo a haka ne ba wai dan manzan Allah bai umara ba a yayi umara a ciki wa an karbo da gare shi shi Anas dan Malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yace lam yakun shakhsun ahabba ilaihim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum da ya fi soyuwa a wajensu fiye da manzan Allah yana nufin sahabbai qala ya wa kanu izara ra'awhu sun kasance idan suka ganshi lam yaqumu ba sa miƙewa lima ya'lamuna min karahatihi lidhalik saboda abinda suka sani na kin shiga haka wannan hadisi na Anas dan Malik yana cewa lam yakun shakhsun ahabba ilaihim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama babu wani mutum da ya fi soyuwa a wajen su fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana maganar sahabbai ba wani mutum da sahabbai suke kauna fiye da manzon Allah suna son manzon Allah fiye da matansu da ƴaƴansu da iyayensu da ma kowa Anas dan ma Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a ƙasa zamu ga yayi nan ba ya sa 371 ko sai ce laqad asaruhu ala anfusihim sun fifita manzon Allah akan kawunansu su sahabbai wa hajaru fi ridahu awtanahu sun ƙaurace wa garuruwansu don samun yardan manzan Allah wa qatalu ma'ahu aba'ahum sun yaƙi iyayensu tare da manzan Allah wa abna'ahum da 'ya'yansu wa a asha'irahum da danginsu hatta ƙatala abu ubaidata Ya ce har abu da ya kashe babansa a gurin yaƙi wa Musa abu bin umair kahu. Musa bin umar ya kashe ɗan’uwansa uwansa a gurin yaƙi gurin jihadi wa ƙatala umaru khalahu umar ya kashe khalid sakawunsa a gurin yaki wannan yana gwada maka irin yadda suka fifita manzan Allah akan kowa tunda mutum ya zama zai gaba da gaba da mahaifinsa tunda mahaifin yana ɗaya bangaren da manzan Allah baya ciki da haka shi ya fi son zama tare da manzan Allah ya da yaƙe shi kun ga idan kun kalli yaƙin badar yaƙin uhud yaƙin ahzab duk waɗannan sahabbai musamman al-muhajiru al-Muhajiruna sun yi da danginsu ne domin yaƙin badar kun ga da mutanen makka akai su ne in ba aninka akwai wanka in ba wanka akwai babanka in ba babanka akwai kawunka akwai faffanka akwai kaza da wuya dai a zo yakin a tashi ba tare da wani jankinka a ciki ba ko da ba kai ba kashe shi ba ka yadda wani ya kashe shi saboda addini to wanda yana gwada maka irin yadda suke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa warada ya zo a cikin hadisi la yakmulu imanu ahadikum imanin ɗayanku baya cika hatta akuna habba ilaihi min walidihi sai na fi soyuwa a wajen shi fiye da baban shi wa waladihi da ƴaƴan shi wan nasi ajma'ina da dukkan mutane gaba daya shine anan Anas dan Malik ce mana lam yakun shakhsun ahabba ilaihim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum da suka fi so fiye da manzon Allah qala yace wa kanu idza ra'awhu sun kasance idan sun ganshi lam yaqumu ba sa tashi irin su miƙe ga manzon Allah ya shigo da a miƙe lima ya alamu na min karahatihi zalim saboda abin da suka sani na kin manzo Allah yana kin haka saboda tawali'un manzo Allah baya so in yazo a miƙe kun ga sabanin mu yanzu yadda muke har ma ya zama ka'ida ce idan wani babbe ya shigo kuna zaune to sai ku miƙe idan ba ku miƙe ba zai ce kun rena shi zai ce kun gudakanta shi zai ce ba ku girmama shi ba da haka idan kuna zaune da ya shigo sai ku tashi kuma ba za ku zauna ba sai ya zauna har ma idan ba ku tashi ba a wani guri sai ga ana muku ishara da ku miƙi ku yi daidai ba in gurin da za a yi faɗa ne a yi faɗa wannan sahabbai ba sa manzan Allah haka wannan matsalan miƙewa idan mutum ya zo matsala ce da yake malamai sun yi maganganu a kanta abu musa al'asbahani ne daga cikin malamai ya yi littafi a kan wannan sai dai shi ya halatta wanda ya zo wanda ya zo mutumin da ya tun karo ka ya zo ya halatta ka miƙe yana cikin malaman da suke ganin halaccin haka imamun nawawi yana da littafi mai suna at-tarhisu bil qiyami fadli wal min ahli islami. islam tarhis rangwame lil wajen miƙe wa at-tarhisu rangwame wajen ka miƙe Lizawil, fadli ga wanda suke da falala ma abota falala ka miƙe musu wal min ahli islam da kuma wanda suke bambanta da wani abu daga cikin musulmai kun ga sunan littafin yana wannan imamun nawawi yana ganin halaccin haka yana ganin ba laifi idan mutum ya shigo malami babba ko wani mai mulki mai daraja ka miƙe sai littafi akan haka shekul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala shi ma ya an mai fatawa akan wannan mas'ala cikin majmu'ul fatawa kamar yadda zamu karanta an mai tambaya ya bada amsa wani malami da ake kira alwalid ibn abdurrahman al-furyan ya ɗauko wannan fatawa da ke cikin majmu'ul fatawa da wani guri da ya samu kuma wani kwafi ya haɗa ya yi tahqiqin wannan a cikin wata majalla majallatul buhuth islamiyya an buga fatawar shekul islam akan wannan matsala din to anan miƙewar kala biyu ce ko zuwa uku kala uku ce kamar da alhabis cikin ah, fatul bari juzi'i na sha ɗaya shafi na arba'in da wani abu bukhari ya yi babi babin mutum ya miƙe don zuwan wani ko mutum ya miƙe a mutum to ibn hajar ya yi sharhi dogo a kai ya kama ganganin malamai miƙewar kala uku ce akwai tsayuwa kan mutum yana zaune kamar yadda kuke zaune a nan mutum ya zo tsaye a kanka da sunan girmamawa shi ba zai zauna batun da kana zaune akwai tsayuwa don ka tashi ka miƙe ka tafi don ka tarbo mutum mutum ne ya taɓo ka hango shi ka tashi ka je ka tarbo shi inda kaya karɓo kayan yana kan in yana cikin mota ka buɗe masa ya fito in yana kan abin hawa kama mai ya sauka wannan kala ta bi kenan akwai kuma tsayuwa ta uku shine idan mutum ya shigo ku miƙe to tsayuwa kan mutum wannan babu kyau mutum yana zaune ka tsaya suna kaba hujja da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana sallah sai ya zauna sai sahabbai suka miƙe suka ci gaba da tsewa sai manzo Allah ya musu ishara ku zauna da suka zauna da ga masallaci dazu kun kusa ku yi aikin farisa da ru ya qumuna ala mulukihim wa hum qu'udun suna tsayawa sarakunan su alhali suna zaune manzo Allah ya ce fala tafa'alu kada ku aikata haka in ba kuma ba cikin al'adabul mufrad imam al-bukhari yayi babi akan waɗannan tsayuwa din kala uku din ko biyu da haka ba daidai bane mutum yana tsaye kai ka tsaya akan shi sai dai inda wata larurar da za ta halatta yin haka kamar jami'in tsaro galibi aikin jami'in tsaro an sun ya shi kula da mutum to baya zama yana tsaye ne yana lura da wanda yake kai kawo ko kuma kamar yadda muke ganin a harami za mu ga idan ana sallah za mu ga jami'an tsaro 'yan sanda suna tsaye wani sa'in ɗaya na damar liman ɗaya na hagun shi wannan ababin larura yake saboda an samu misalai da dama irin yunkurin kashe limami kusan ko youtube ka shiga za ga irin wannan yunkurin wani ya ɗauko ƙafo wani abu ya kawo hari wani sa'in ma a kashe jami'an tsaro ɗin to wannan a babin larura amma ba babin larura baya bukata baya bukata shi yana zaune kai kuma kai kikam akan shi in ababin larura ne sai a je shi ababin larura idan larura ta zo sai a yi idan ba larura sai a bari tsayuwa dan ka je ka tarbo mutum mutum ya zo ka je ka bude mai mota ya fito ka tashi ka je karbo mai kaya ka je kama mai abin hawa ya sauka wannan ya halatta saboda hadisin sa'ad ibn mu'az lokacin da ya zo zai yi hukunci ga bani ƙuraiza an ji mai ciwo yana masallaci manzo Allah ya ce su waɗannan ƙurai waɗannan yahuda suka ce su ba su yarda da hukuncin kowa ba sai na sa'ad su sun shiga cikin ganuwa sun ribe kansu sun kuya sun ki fitowa saboda sun yi laifi suka ce to amma in sa'ad ya zo duk hukuncin da ya yanke a kansu sun yarda saboda suna ganin sa'ad akwai kawance tsakaninsu da kabilar sa'ad a kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce aje a zo da sa'ad sa'ad ya hawo kan dabba ya to yana dosuwa manzo Allah ce a sahabbai qumu ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugaban ku fa anziluhu ku saukar da shi kamar yadda ya zo a wata riwaya da haka wanda ya nuna kenan ka tashi ka tarbo mutum ka kama mai ya kan abin hawa babu laifi idan mutane na zaune ta uku kenan tsewa ta uku mutum ya shigo a miƙi to wannan ita ce aka yi saɓani wasu ke ganin halal ne ba laifi a yi wasu malamai kuma suke ganin babu ma'ana babu dalilin yi amma muka kalli wannan hadisin manzon Allah suka alaihi sallama ba a yi mai kaga shi min babu aula mutum ya bari an tambaye shekul islam kamar yadda nace cikin majmu'ul fatawa juz'i na daya samu majmu'ul fatawa juz'i na daya shafi na 374 ga tambayar da aka yi mai anin nuhudi wal qiyam allazi ya'taduhu an-nas dangane da miƙewa da tsayuwa wanda mutane suka saba shi abin an dade ana yi min ikirami inda inda qudumi shakhsin mu'ayyanin mu'tabar na miƙewa yayin da wani mutum wanda ake girmamawa wanda ake ganin ya isa yi zo hali ya juzu amla ya halatta ko bai halatta ba wa idza kana yaghlibu ala zanni almutaqa'id an zalika anna alqadim yakhjal idan ya zama a zaton wanda ya ki miƙewar yana zaton wanda ya zo ba a miƙe mai ba zai ji kunya aw ya ta'azza batinan ko zai damu a cikin zuciyarsa cewa na zo an ki a miƙe wa rubbama adda zalika ila bughdin wa adawatin wa maqtin tayi ma haka kai zuwa ga kiyayya da adawa saboda ya zo ba a miƙe mai ba wa aidan al-musadafati fil mahafil wa ghayriha ko kuma abu ne kurin ya zo a gurin taro ka tsance kowa ya miƙe Wata tahrikin riqabi ila jihati al-ardi wal inkhifad wani sa'in ma bayan an miƙe a dan juya kai a dan sunkuyar da kai dan girmamawa hal yajuzu zalika am haru, to ya halatta ko haramun ne yi. fa in fa'ala zalika ar-rajulu 'adatan wa tab'an idan mutum yayi haka bisa al'ada da ɗabi'a laysa laysa fihi lahu qasdun ba da wuta yayi ba kurin al'ada ce ta guda ne hal yahrumu alaihi am la yajuzu zalika fi haqqi al-ashrafi wal ulama ya haramta ko bai halatta ba wa malamai da masu daraja wa fi man yara mutma'innan bi zalika da'iman haka nan wanda yake nutsuwa da haka hal ya asamu ala zalika amla zai laifi ko bai laifi ba wa idza qala sajadtu lillah hal Zani zalika amla idan mutum yayi sujada ya sunkuya wani Allah sai ce shi ba Allah ya wa sujada ba wani Allah ba shin yayi ko bai yi ba tambayar da aka yi shekul islam kenan fa ajaba sai ba da amsa yace alhamdulillahi rabbil alamin lam takun adatu salafi ala ahdi nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa khulafaihi ar-rashidin an i'tadu al-qiyam kullama yarawnahu alaihi salam yace baya cikin al'adan magabata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin khulafa'ur rashidin abubakar da umar da usman da ali radiyallahu anhu a zamanin su wannan ba al'ada ce su miƙe duk lokacin da suka ga zan Allah kama yaf'aluhu kasirun minan nas kamar da dewa daga cikin mutane suke ba al'ada su ce. bal qad qala anas bin malik shaykhul islam yace anas dan malik yace lam yakun shakhsun ahabba ilaihin minan nabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wani mutum da suka fi so fiye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kane wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu lahu amma in sun ganshi ba sa tashi lima ya alamuna min karahatihi saboda sun san baya so da haka nan shekul islam ya fara mana shimfiɗa ba al'adar magabata ba ce wannan abu walakin sai dai rubba ma ƙamu lil min baƙi bihi talaƙiyalla sai dai suna iya tashi dan su taro wanda baya nan dan su je su tarbo wannan dama mun ce ya halatta kama ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qama li ikrima kamar yadda aka rawaito manzon Allah lokacin da ikrima ya zo manzon Allah ya je ya tarbo shi wa qala lil ansar haka nan manzon Allah ya ce a mutanen Madina lamma qadima sa'd bin mu'az lokacin da sa'd bin mu'az ya zo manzon Allah ya ce qumu ila sayyidikum wa qad kana wa qad qadima wa kana qad qadima liyahkuma fi bani quraiza ya zo ne don ya hukunci kan Yahuda, bani quraiza li'annahum nazalu ala hukmihi domin sun yarda da hukuncin shi kun ga wannan kenan za a iya tashi a tarbo mutum wallazi yanbaghi lin nas ibn taymiya ce abin da ya dace ga mutane an ya'tadu tiba as-salaf su saba da bin magabata ala ma kanu alaihi ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan abinda magabata suke a zamanin manzon Allah fa innahum khairul quruni sune mafiya khairin alqarni wa khairul kalami kalamullah mabibicin zance zancen Allah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mabibici ya shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fala ya'dilu ahadun an hadi khairil wara kada wani ya bar shari'ar manzon Allah wa hadi khairul qurun ya bar shari'ar mabibitan karni ila ma huwa dunahu zuwa ga abin da yake kuma bayan shi wa yanbaghi lil muta'i alla yakirra zalika ma ashabi shi wanda ake biyayya babba din ya dace kare kare bari mabiyan su dinga mai haka bi haisu idza ra'awhu lam yaqumu lahu illa fil liqa'il mutal ta yadda idan sun ganshi kada su tashi sai in wani gamuwa ce da an saba yin ta ya taho dan a tarbe shi wa ammal qiyamu liman yaqdumu min safarin wa nahwi zalika talaqiyan lahu fa hasanun amma wanda ya da daga tafiya aje a tarbo shi wannan ba laifi abu ne mai kyau to sai ibnu taymiya yayi wani fiqihu wanda yana da kyau mu lura da shi dan za ka iya samun kanka a cikin wannan yanayi wa idza kana min adatin nasi ikramul ja'i bil qiyam in ya zama al'adan mutane ne girmama wanda ya zo ta hanyar amiki walau turika da za a ki miƙewar la'taqada anna zalika li tarki haqqihi da ya kudirce cewa dan ba a girmama shi ne aka ki miƙiya aw qasri qabdihi ko dan aulakanta shi walam ya alamin ada almuwafiqa li sunna shi wannan mutumin bai san al'adar da ta dace da sunna ba shi ya tashi ya ga idan yazo ana miƙe mai sai yazo muka ki miƙewa sai ya dauka mun wulakanta shi ne to fal aslahu an yuqama la abin da yafi a tashi yanzu kun ga nan dukkan mu nan kafin ba wannan karatu galibi ba ma wannan miƙewa amma za a kaddara sai wani mai mulki ce zai zo su kuma kun sa al'adar masu mulki yin su shigo guri miƙewa ake yi kowa ya sani in ka je in suka zo guri za a tashi da sarakunanmu da gwamnoninmu da ciyamominmu duk masu mulkin mu haka ake musu to akwai mai mulkin da zero ne bai san komai a addini ba ko ilimin shi addini kaɗan ne yana ganin wannan da girmamawa da haka sai ya shigo gurin su idan muka yi zaman mu zai ji aran shi mu girmama shi ba ga irin wannan shi mutum yake cewa yana cikin fiki sai a tashi din yace li anna zalika aslaha li zatil bayni dan haka zai fi kawo sulhu tsakani wa izalati tabaghudi wa shahna zai kawar da gaba da kiyayya idan ka yaka din kama cire wannan misalin wani sa'in kana iya samun kanka a haya tebul an je yin wani taro kai ne babban bako mai jawabi kuma ga gwamna zai zo kuma duk akan tebul din idan idan ka kalla duk sauran daga masu ba da shawara sai kwamishironi sai wasu manya ila kai ne kadai darajar ilimin ka ce ta taka gurin kuma kai ne kake da wannan fikihu sai gwamna ya zo sai kowa ya miƙe sai ka zauna kuma a gaba zai gan ka ga daga kaga wannan yana iya haifar da gaba to irin wannan shehu sai ce sai ka miƙe saboda bai da ilimin abu amma a taron jama'a zaka iya kin miƙe a misali zaka iya samu yana yiwa da yawa ma na sha gani shugaba zai shigo amma ta yi ku goma ne ko ku ashirin ko ku talatin guda goma sun miƙe ko guda sha biyar sun miƙe guda biyar sun miƙe ba kaga ma mutum ɗaya biyu ba ne to nan ba laifi to nan da ya nauna mana idan akwai maslaha sai a tashi ya ce li anna ya ce wa amma man arafa adatal qaumi al muwafiqa lis sunna lis sunna wanda ya san al'adar mutane ta kin tashi din kuma wanda ta dace da sunna fa laysa fi tarki zalika idza allahu dan ba ai mai ba zai ji komai ba walaysa hadha alqiyam almadhkur bi qawli sallallahu alaihi wasallam yace wannan ba ita ce tsaye wanda manzon Allah yake cewa man sarrahu an yatamassala lahu rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar ibn taymiya ce ba wannan tsayewa ake nubi da wannan hadisin ba manzo Allah na cewa wanda duk yake so mutane su dinga miƙe mai tsaye manzo Allah ce ne mazaunin shi a wuta sai ibn taymiya ce to ba wannan tsayewar wanda muke magana ba fa inna zalika an yaqumu lahu wa huwa qa'id wannan hadisi yana magana wanda yake son mutane da tsaya shi yana zaune shi yana zaune ba a zama shi boss ne sai dai a tsaya wannan ake magana laysa huwa an yaqumu li maji'ihi idza jaa yace ba wai wanda idan yazo ba za a tashi wali hadha farraqu baina an yuqal yace da haka a larabci suka raba tsakanin a ce qumtu ilayhi wa qumtu lahu qumtu ilayhi na tashi zuwa gare shi qumtu lahu na tsaya dan shi ma'ana ina tsaye saboda ba zan iya zama ba dan girmama shi wal qadimu lil qadimi sawahu fil wanda ya tashi ya je taro wanda zai zo sun daidaita wajen tsayawa da tsaye suke bi khilafil qa'imi lil qa'imi sabanin wanda ya tsaya shi kuma yana zaune sai ya ce wa qad sabata fi sahih muslim ya tabbata cikin sahih muslim annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi sallama lamma salla bihim qa'idan fi maradihi yayin da ya mun salla a zaune bai da lafiya sallu qiyaman suke salla tsaye a marahum bil qu'ud manzo Allah ya ce su zauna ya ce, yace la ne kama yu'azzimu al-a'ajimu ba'daha ba'dan kada ku girmama ni kamar yadda kafirai a ajim anan ana nufin wanda ba musulmai ba suke girmama sashin su yake girmama sashi wa qad nahahum anil qiyami bi salati wa huwa qa'id manzo Allah ya hana su meke a sallah shi yana zaune li Allah yashtabi bil a'ajim li'alla yutashabbaha bin a'ajim dan kada ai kama da wanda ba musulmi ba alladhina yaqumuna li uzama'ihim wa muqud wanda suke tsaya manyan su kuma suna zaune wa jima'u zalika kullu yace abinda zai tattare wannan gaba daya alladhi yaslu abinda ya dace ittiba'u adati salafi wa akhlaqi bin al'adun magabata da halayensu wal ijtihadi alaihi bi hasabil imkan ijtihadi gurgurdan yadda zaka iya ma'ana ka iya kokarin ka gurgudan yadda zaka iya faman lam ya'taqid zalika wa lam ya'rif annahu al'ada wa kana fi tarki mu'amalatihi bima atada min an-nas min al-ihtiram mafsadatu rajiha al islam ce, duk wanda bai san al'adan magabata ba bai kudirce cewa in ba a tashi ba ba wulakanta shi akai ba duk wanda ya zan bai san wannan ba yace kuma yin mu'amala da shi akwai ma'ana yin yi masa mu'amala da kin tashi din akwai wata banna rajiha fa innahu yudfa'u a'zamul fasadaini bil kizami adnahuma sai a duba wacce ta girma a miƙe masa ɗin a gaya masa gaskiya a ja hankalin shi a shiryar da shi ko a bata da shi a kyale shi je bace shi a duba wanda yafi gaskiya wanda yafi kusa sai ai mai kama ya jibu fi'ilu a'zami salahaini bi tafwiti ajnahuma kame da abubuwa masu kyau guda biyu suka haɗu sai ka zaɓi wanda yafi kyau ka bar ɗayan kai wanda yafi kyau din to wannan shine fatawar Sheikhul Islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala a cikin wannan littafi dangane da wannan da haka dai abin da yafi kada a tashin shine daidai sai dai idan akwai wata maslaha rajiha haka nan manzo Allah ba a mai wannan yana nuna tawali'unsa kun ga ka wannan hadisi a wannan babi da Imam Tirmidhi yayi yana gwada mana ashe in ka zama wani amma yana cikin tawazu kan ma a dinga tasan maka din za ga wasu akwai wasu cikin masu mulkin mu da sarakuna da masu mulki za ga ko sun zo da an miƙe za su yi haka kowa ya zazzauna wannan alamar tawadu ce ko da mutum bai yi da niyyar tawadu, ba alamar tawadu ce an miƙe kowa ya zazzauna sabanin wanda har ma duba yake ga waye bai miƙe ba wallahu musta'an wa anhu an karbo da gare shi Anas dan Malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kale yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce law uhdiya ilayya qura'un da za a bani kyautar kofatu la qabiltu da na karba walau du'itu alaihi da za a kira ni zuwa gare shi da ajabtu da na amsa an karbo daga Anas dan Malik kare yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce law uhdiya ilayya qura'un da za a bani kyautar kofatu wasu ka ce qura shine madunal ka'ab abin da yake kasan idan kafa kaga ne kofato kenan ko <clears throat> wasu suka ce kura shi ne abin da yake karkashin gwiwa zuwa karshe ma'ana kafa kamar kafa akuya yanzu in ka je gurin masu dafa kai ai za ga kabar wanda ake dafawa daga gwiwa ne abin da ya kasa to wannan ita ce kura wasu suka ce shi a kira kura to ko waccan ko wannan ka ɗauka manzo Allah ce da za a bani kyauta da na karba wani yake nuna tawazu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun san inda suke da arziki ba sa cin makan akuya bare balle kabafinta manzo Allah ce da za a ban kababin da na karba ko ka basara shi da kobato ai ana cin kobato ana gyarawa a dafa shi a ci da dai rashi ne kile kawo ake ci amma kuma sun ce da daɗi ba ko amma gaskiya da nama mai mutum zai ce da kumbato eh eh amma kuma ana ci suna gyarawa su daba shi ya laushi wani Allah ma kila in aka mana ba za mu iya ganewa ba kana ganewa wani ba zai gane ban aka gyara shi to maza Allah ce da za a ba shi wannan din laqabiltu da na karba wanda yake gwada duk kankantar kyauta aka yi manzan Allah baya renawa da haka da za ka je gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan karamin abu ka ba shi sai manzan Allah ya karba na daidai domin cikin mayar da kyauta akwai ɓata wa shi wanda ya baka kyautar duk wanda zai baka kyauta ka ce a'a bar kayan ka ba na so rike kayan ka ba zai ji daɗi ba to sannan kuma duk wanda ya baka kyauta kauna ce da soyayya take jawa ya baka kyauta to manzo Allah ce da za a bani karamin abu na kyauta zan karba manzo Allah mai tawazu ne yace karba zan yi walau du'itu alaihi da za a kira ni zuwa ga cin irin wannan abin ma'ana a hada shi a ce shi ne abinci a kira ka manzo Allah ce la ajabtu da na amsa saboda tawali'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna idan kana da hali sai wanda bai da hali ya kira ka zuwa ga cin abinci kada ka rena masa idan kana mulki sai wanda yake talakan ka ya kira ka zuwa ga walima ka amsa masa kada ka rena komin kankantata idan ya kama kyauta ka karba ko da ba za ka yi amfani da ita ba da akwai wanda abu kaza in bai kai gejin kaza ba zai sanya ba in yadi ne bai kai naira kaza ba zai sanya ba ko hula ko takalmi to an baka dai ka karba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a mun yi wannan bayanin ai ba ba hadisi bane la yaruddul khaira illa shaitan an jabir radiyallahu anhu qal an karbo daga jabir Allah ya kara masa yarda Ya ce, a ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo min laysa birakibi baghlin baya haye akan alfazari wala zaunin ko kan doki hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari ce, manzon Allah ya zo min a ja'ani rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo min a wata riwaya a cikin sahih bukhari atani rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya'udini mala ya kawo ta kasa manzan Allah ya zo yana duba ni ma'ana bai da lafiya wa abubakarin da abubakar wa huma mashiya ne suna tafiya a kafa ma'ana manzan Allah bai hau alfadari ba bai hau jaki ba bai hau raƙumi ba bai hau taguwa ba a kafa yake tafiya wa yufidul hadisu malai ce hadisin yana ba da fa'idar an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tawadu'un manzan Allah wa annahu kana yazuru ashabahu mashiyan manzan Allah yana ziyartar sahabban shi a ƙaba limabi zane kamin kasaratin sawab saboda abin da ke ciki ne yawan lada kamar yanzu a ce sarki ne ya je duba talakan shi a ƙaba kun san wasu suna cewa wai sarki baya zuwa dubiya ko to amma abin da yake manzo Allah yana zuwa kaga min babu aula yaje da haka in bafade bai da lafiya ko da mu kofa yake bude ma ka shiga mota tunda oh. su ne suka fi kowa kusa da kai fadawanka oh. to kaddara sai ya gaba ganshi ba kwana biyu ina wani aka ce ai bai da lafiya kai kaddara shi yake ba da dawakanka abinci karewa ne ba kai yake kula da kai ba barga ta dawakai yake kula da sai aka ce bai da lafiya ai yana cikin tawadu yana cikin abu mai kyau ka taka ka je ka dubo shi ko da ba za ka je a kafa ba har mota ka je ka duba shi mm. haka manzan Allah yake mun karanta manzan Allah yana zuwa duba sabon shi ya ma je ya duba yaron shi ba hude. ashe min babi aula mu kwaikwayi irin wannan haka nan malami duk girman ka duk matsayin ka duk darajar ka in aka ce ga wani bai da lafiya ka kuna da kusanci kuna da alaka kuna tare da shi babu laifi ka je ka duba shi to ga manzon Allah Jabir yake manzon Allah ya zo a kafa sallallahu alaihi wa sallam to a wannan riwaya ce laysa birakibi baglin baya kan alfadari wala birzaun birzaun shine zarbun min ad-dawabi nau'i ne na dabbobi yukhalibul khayla ya saba da doki azimul khilqa yana da girma wasu malamai suka ce a birzaun shine dokin da yake ba balaraben doki ba amma asali wanda yake daga taki turkiya ko magamancin wannan shakira birzaun to manzo Allah ya zo ba tare da yana kan wata dabba ba a kafi zo duba ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka tafiya a kafa ga mai wanda yake mai daraja shi ma alamar tawazu ce sai za ga manzo Allah yana zuwa idi a kafa yakan yi tafiya a gaba Sheikh Muhammad ibn Salih al-Usaimin rahimahullahu ta'ala an tu cewa kullun daga gida zuwa masallaci a kafa yake tohuwa kuma da dan tazara da yan rata sai kamo hanya yana tohuwa akwai yadda yake tsarin suka ce akwai ko dai a zuwa yana beta karatun alkur'ani ko kuma a tafiya yana yi a zuwa kuma yana amsa fatawan an mai tambaya Kunga ga wannan ne koyi da magabata din ma'ana tunda manzan Allah yana yi su ma kuma kamar yadda na faɗa wani karatu irin wannan mutum ya dinga yi wa kansa dan kullun ya dinga rage a kansa girman kai kaddara ba za ka iya tafiya a kaba ba yanzu dan halin tsaro ila kana da mulki ba za ka iya fitowa ka tafiya a kafa ba wannan yanayi ne ya kawo to amma a cikin gidanka in ka dawo ka dinga yi wa kanka wasu aiki kamar yadda mu karanta manzan Allah yana yi ka zuba kanka ruwan wanka da kanka duk kana da sarauta duk da kana da hakimci duk da kai gwamna ne saboda ka kaskantar da kanka da kanka mun ji a waje kila ba za ka iya yi ba saboda yanayi to amma a gida ka tashi wani sa'in kana buƙatar kwaf za ka sha ruwa ka ɗauka ka wanke ka zuba ruwan da kanka saboda ita zuciya kana mata wannan to kana kaskantar da ita ne ba za ka bari ta zarme ba amma in mutum ya tafi aka ya miƙe komai sai an masa to a hankali hankali zai kai ganin ma ya fi ƙarfin ya yi kaza to daga nan kuma ya tarbiyanci zuciyarsa akan wani nau'i sai girman kai ya shigo yusuf bin abdulsalam bin salam ma'ana an karɓo daga yusuf ibn abdullah ibn salam ƙala ya ce sammani rasulullahi sallallahu alaihi sallama yusufa manzan allah sallallahu alaihi sallama ya kira ni da yusuf wa aka adani fi hijirihi ya zaunar da ni akan cinyarsa wa masa ala ya kuma shafi kaina yusuf ibn abdullah ibn salam a wannan ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malai ce sahabiyun saghir sahabi ne karami an ce sahabi karami ba ana nufin karami a daraja ba ana nufin karami akan manyan sahabbai Kunga ga akwai sahabin da bai yi mai wayo ba manzan Allah ya bar duniya an haife shi a zamanin manzo Allah kila ma manzo Allah ne ya sanya mai suna kamar wannan amma bai yi wayo ya ga manzo Allah ba kaga wannan sahabi ne sagir ka hada shi da irin su Abubakar da Umar da Abu Huraira da Abdullahi dan Mas'ud ba waɗannan manyan sahabbai ne akwai kuma sahabin da a'a yana da wayo amma kuma lokacin da manzo Allah ya ba duniya bai da shekaru masu yawa kamar Abdullahi dan Abbas manzo Allah ya ba duniya bai kai shekara 15 ba aga wannan sahabi ne karami akan abubakar da umar da aka malamai suke cewa sahabbai martaba martaba ce martaba wani ta fi ta wani to wannan yake cewa sammani rasulullah a baban shi ne abdullahi bin salam abuhu mubasharun bil janna baban shi an bai bushara da aljanna to lokacin da aka haife sai aka yi shi gurin manzon Allah sai ya ce manzon Allah ya sanya min suna Yusuf manzon Allah ya sanya min suna Yusuf wa aka adani fi hijrihi ya zauna da ni kan cinyarsa ya aka yi san haka labari aka bashi da aka riwaya ce mursala Mursalus sahabi kenan domin mun san dai ba da za a iya ganewa wa masa ala ra'si ya shafi kaina manzo Allah ya shafa mai kai saboda tawalu na manzo Allah yake daukan yara ya rike wanda wani ma za ga dan shi ne amma baya iya daukan shi da zare ya nufo zai ce dauke shi zai sa min da ta dauke shi to manzo Allah yake yi mun karanta cikin al'adabul mufrad manzo Allah yake sumbaci yara al-aqra ibn habis ɗaya daga cikin larabawan ƙauye da ya gama za Allah ya rungume yaro ya sumbance shi ya rasulullah ina da guda goma amma ban taɓa sumbanta kowa ba manzo Allah ya ce man la yarham la yurham wanda baya tausayi shi ma ba a tausayi shi ƴaƴan shi goma amma bai taɓa rungume wani ba to irin ana samun irin wannan amma ba daidai bane alal aqalli ya zama kana da hanana da ubuwa to ga manzo Allah ya shafi kanshi bayan ya zaunar da shi sallallahu alaihi wasallam ana amra an karɓo daga amra amra nan mace ce amra bintu abdurrahman babban ɗaliban na na aisha kenan tana cikin manya-manyan ɗaliban na na aisha wanda suka yada ilimin na na aisha ƙalar ta ce ƙila li aisha an ce wa na na aisha ma za kana ya fa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi baitihi me manzo Allah yake yi a cikin gidan shi ƙalar ta ce kana basharan min albashari mutum ne daga cikin mutane wannan shimfiɗar da na Aisha ta dan ta gwada mai tambaya ba manzon Allah mutum ne kamar yadda sauran mutane suke sai dai ya dara sauran mutane da falala da daraja da annabci da Allah ya bashi yafle saubahu yana bincika tabashi yana ɗaukar tabashi ya dinga cire kamar kaya ko wani abu da ya makale a ciki wa ya hadubu shatahu yana tatsara ku ya sada kanshi. wa yaqdimu nafsahu yana kansa hidima haka manzo Allah yake a cikin gida kana basharan min albashari mutum ne daga cikin mutane yafli saubahu yana bincika tubashi in ya bincika gurin da ya yage dinki anan yafli wasu zaka idan ka duba tarajim suna fassara yafli da cewa yana fidda kwarkwata to nan wani zai da ce ya za a ce tuban manzo Allah da kwarkwata to nan ne wasu suke ta bayani cewa to ita kwarkwatar ai akwai wanda ba kazanta ke kata ba amma dai abin da wasu malamai suka fassara fili yana bincika tubar ya cire abin da ya shafi kaya ko wani abin da zai dan fare jikin tubar musamman a wancan lokacin yanayin garin za ka iya sanya tuba ka to daga ba ga cewa ta makalo yayi ko wani abu to manzan Allah yana duba ya cire sannan idan ya ga ya ga manzan Allah ya dinki yana duba kayan shi da kanshi sannan wa ya halubu shatau yana tatsar dabbar shi tinkiya ko akuya manzan Allah ya je tatsuno nan da kanshi sallallahu alaihi wasallama ya tatsa ya sha wa yakhdimu nafsahu yana kansa hidima to wannan yana da kyau kamar yadda muka faɗa mutum ya zama shi ma yana kamanta wannan saboda tarbiyyantar da kai saboda kai ma ka saba da jin cewa kai ma bawa ne daga cikin bayan Allah ko da ka za ta yi maka to wani sa'in sai kai da kanka ko da ma ya tabbata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin gida kana fi mihnati ahlihi yana cikin aikin iyalan shi kaga kenan ashe zaka iya mata shara sama wanda zai yi sabuwar mace bai da yaya ba ka da matsala in ka tayi da sami sai ka share ɗakin ita kuma share tsakar gida ko ku yi tare ko ku yi wanke-wanke ko ku yi ma'ana girki tare sai shi shine manzan Allah kana fi na ahli yana cikin ayyukan iyalan shi amma in ka yi yaya wani abin ai ba zai yi ba ko kuma wani sa'in sai ana ɗan kawar da kai daga idan mutane saboda mu al'adar mu in an ka kana mace ka to ta shanye ka eh yanzu da za a zo gida a taraka kana na kan kujera kana yanka alayyahu wata ta shigo tana sallama ta gefe gefe ga can daukar kana yanka alayyahu sai ta rike baki ana fita ce ai ta gama da shi musamman a dan samu wani abu ya dan faru ko za ka yi aure ta dan yi bori a ce ai tana ta gama da shi kuma lamarin ba haka bane ka je kasashen laraba za ga in an fito miji da mata za a yi tafiya mijin yake daukan yaron ya rike har inda za a je idan ku a cikin keke yake shi yake tura ita tana bin shi ita sai dai ta biyo shi a bashi yana turawa to duk wannan kyakkyawa mu'amala ne Allah ya ce wa bilma bil ma'ruf ma'ana ku zauna da mata kyakkyawan zama ku dauke ta mataimakiya abokiyar zama to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi wa kansa hidima a cikin gida saboda mu ma ya koya mana ya zama na irin wannan hidima ga iyalanmu wanda yake sa a samu zama lafiya ko da baka irin waɗancan ayyuka ba akwai ayyukan da zaka iya yi ‘yan ƙanana wanda zaka iya yi wa kanka hidima dan dai ka tarbiyantar da kanka shi yasa hatta abin hawan ka zan wata ran kai zaka goge kai zaka gyara kai zaka karkade ba wai dan baka da wanda zai maka ba ba wai dan ba zaka iya biya ai maka ba sai dan kai ma ka dinga jin kanka ba kai ma bawa ne daga cikin bayin Allah to wannan zai sa mutum sai kullun ya zama bai da girman kai sai zama yana da tawalu da haka yana cikin sibobin manzon Allah tawalu wannan hadisi da aka mana misalai ne ne irin abin da ke gwada tawazu'un annabi sallallahu alaihi wasallama ba lallai sai waɗannan ba duk abin da zai nuna cewa kai mai kaskantar da kai ne ana son mutum ya sifatu da shi sai dai kuma wannan ba yana nufin mutum ya wulakanta kanshi ba ba inda shari'a ce ka tozarta kanka ka je gaban wani ka kaskantar da kanka dan wulakanci wannan ba a so a shari'a yana da kyau mutum ya je yana da izza yana da ɗaukaka duk abin da zai kawo wulakanci ka nisance shi kada ka shiga dan abin da zai ka tuzarta kada ka shiga amma abin da zai nuna girman kai kuma kada ka aikata shi amma abin da zai kawo lakanci kada ka je domin shari'a musulunci bata yadda mutum ya tuzarta kanshi ba ya wulakanta kanshi wannan ba a son mutum ya zama irin wannan amma kuma ana son mutum ya girmama kanshi ya kemanta kanshi ba tare kuma da girman kai ba kuma babban abin da yake girman kai shine kin gaskiya da raina mutane daga mutane a zaune ba su kai musallama ba ba su isa kai musu magana ba ba su su sabgarka ba to wannan ne girman kai haka nan da kin gaskiya dan abin da za ga mutum da gaskiya ya ce ba zai yarda ba zai dauka ba to yana da girman kai amma ba yin ado ba ba cin mai kyau ba ba hawa mai kyau ba ba gina mai kyau ba duk wannan baya babin girman kai in dai za a yi shi da abin da shari'a ta wa mutum ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana baiwa da kaskantar da kai ya nisantar da mu daga abin da yake na girman kai muna roƙon Allah ya ba mu zama lafiya mu yawaita addu'a addu'a tana maganin duk wani bala'i komin girman sa komin yawan sa addu'a da komawa zuwa ga Allah da gyara halaye da ɗabi'u Allah madaukakin sarki idan ya ji kan bayansa cikin lokaci kankane sai ya kwarin ya musu abin da suke ciki na tashin hankali da damuwa muna roƙon Allah ya ba mu zama lafiya ya nisantar da mu daga abubuwan ki ya kuma datar da mu ga abubuwan da yake so subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik